a tsakanin waɗannan abubuwan guda uku soyayya kuɗi ko yarda wanne ne fi muhimmanci a cikin su a zamantakewa kuɗi ya fi tasiri to yadda shine sama da komai ma a rayuwa yadda ya fi komai in babu kuɗi gaskiya komai babu shi musamman soyayya ma da ake yanzu yawanci ƙarya ne Mai kallon mu a daidai wani lokaci barkamu da sake kasancewa a cikin wani shirin na faɗi ra'ayinka. Tambayar mu a yau ita ce, tsakanin soyayya, kuɗi da yarda, wanne ne ya fi tasiri a zamantakewa? Ni ne naku Sani Hamza Funtuwa, nake cewa a sha kallo lafiya. gaskiya yanzu zamanin da muke ciki kuɗi ya fi tasiri akan soyayya saboda za ka iya fara soyayya da mace dai ma ka kai lefe ka kai sadaki daga baya kuma wani mai kuɗi ya zo sai ka ga an aje ka a gefe an kuma kan wancan in kuma kuɗin ya zo kare daga baya zai iya rabuwa da ita ita kuma ta nemi ta dawo wurinka da kuma ba zai iya yiwuwa ba kenan saboda tun asali dama ta nuna ma soyayya ne ba don Allah ba saboda mai kuɗi ya zo ya fika an aje ka a gefe kuma hakan samu wannan matsala ne daga wurin iyaye in aka ce iyaye sun gina 'ya'yansu a kan tsari na addinin musulunci wannan duk abin da zai zo ya faru daga baya ce sai ka zo da kuɗi ko kuma wani abu duk ba rigarin ɗin shi ba saboda mutunci yanzu ya riga ya fi kuɗi sakamakon yadda auren ya zama wanda iya aurenki ne saboda kyanki ke kuma da ki ga kira da kyau in ba mutum mai kuɗi ya zo ya same ki ba ba za ki iya riga din shi ba wanda ya zo yana son ki tsakani da Allah kuma sai ki ajiye shi a gefe ko da daga baya kun fara soyayya a ƙarshe kuma za a iya ajiye ka a gefe in ya so mai kuɗi ya zo sai a yi da shi. To yadda shi ne sama da komai ma a rayuwa yadda ya fi komai saboda mutum in ya yadda da kai zai iya mallaka maka ko mai dukiya ne ko mai ilimi ne zai baka ilimi in mai dukiya ne zai baka dukiya in kuma wani mutum ne wani mai sarauta ne to dai iya cewa in fa bayan bayanan to wannan shi dai zama mai sarauta ko bayan bayanan shi yasa da goyon sarakunan ma ko tun kafin su mutu da su bar wasiya dan su wani shi ne dai zama sarki saboda yadda da aka yi yadda kuma dai iya kai ka kowane mataki a duniya yanzu for example yi misali da shugaban kasa Muhammadu Buhari mutanen Najeriya ai yadda suka yi da shi shi ba mutum bane mai dukiya ko kuma wani mai sarauta ko kuma wani mai wani abu wanda da a gani a faɗa yadda ne ko ya sa mutanen najeriya suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa kuma a rayuwa ma yadda ya kasance yadda shine sama da komai ko kuɗi ne ko me ka sa ka sashi akan yadda yadda iya sama da komai ne to a zahirin gaskiya yadda kai bayanin abu guda uku kowanne yana da muhimmanci soyayya tana da muhimmanci har ila yau kuɗi na da muhimmanci yarda ma tana da muhimmanci amma idan zan ɗauki guda ɗaya in yi fashin baki a kanta a zahirin gaskiya kuɗi ya fi duk wa'innan wanda ka lissafa muhimmanci saboda a rayuwar yadda yanzu take kuma rayuwar yau da gobe idan baka da kuɗi ko a gidanku ne sai ka yi magana a ce ƙarya ne idan kuma kana da kuɗi sai ka yi magana a ce gaskiya ne don haka a zahirin gaskiya na fi ba kuɗi muhimmanci fiye da wannan da ka lissafa saboda kuɗi shine ginshikin rayuwa komai yanzu a rayuwa sai da kuɗi idan ka zauna ka ce da ka yi so kai in ba ka duk komin bakin halinka idan har kana da kuɗi da ga jama'a suna bibiyanka idan ka fito da ga yadda jama'a suke mararinka amma yau idan baka da kuɗi ko gaskiya da ka fito ka faɗa gashi dai gaskiya ka faɗa wallahi jama'a ba za su yadda ba don haka kuɗi ya fi kowanne mahimmanci saboda kuɗi shine rayuwa a yanzu yadda muke ciki a irin season irin namu da bayan in ka duba da ga soyayya yana da mahimmanci amma a yanzu kuɗi ya fi muhimmanci yadda ya fi mun komai a cikinsu ya fi mun ma zaɓi a rayuwa na ma me yasa saboda shi yarda in ka yadda da mutum ina da garantin kai in na yadda da kai na baka ajiyan dukiya na misali ba za ka cuce ni ba na yadda da kai har abada na sai saboda yadda in an yadda da kai wanda da a ce maka wannan ka bashi abinka baka da matsala da shi baka da matsala akan komai shi kaga yadda kamar ya fi ma kuɗi da me sauran shi kace da wannan din nan amma in ka bi na maganan kuɗi din nan in ka ci shi ma a duniya da ka rabu da shi shi kuma yarda an yarda da kai baka da matsala in Allah ya har gurin Allah to soyayya kuma fa soyayya ma duk layin su dai da kuɗi ne in ka kana soyayya ma a duk da ka rabu da kuɗi ko ba haka bane in kai soyayya ma ya ka cinta a duniya ne a lahira da ka je kai soyayya ne ai ba halin soyayya a lahira ya ka ci yaddan ne shi ya fi mana alheri ko ba haka bane yarda me yasa ka ce yarda sabila da soyayya ma ai yarda ne sai ka yarda da mutum kamun kai soyayya da shi kuma haka mai kuɗi ma bare bayar a juya masa kuɗin sa ba har sai ya yarda da kai kaga yarda ita tana sama da soyayya da kuɗi duka duka kuma abinda za mu iya ɗauka a cikin shirin namu na faɗi ra'ayinka na wannan makon kenan inda muka tattauna akan zamantakewa tsakanin kuɗi soyayya da kuma yarda wanne ne ya fi tasiri a zamantakewar kundin ji ra'ayoyin al'umma ku ci gaba da kasancewa tare da gidan talabijin na legit tv hausa a shafinmu na youtube legit tv hausa sai kuma shafinmu na facebook legit.ng hausa ni ne naku kamar kullum sani hamza funtuwa nake cewa muni lafiya